Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60 da mita 41 sai 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da Niyya. Ana iya kuma jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Bayan labarai muna tafi da rahoto kan wani sabon hari da wasu tsagiran Niger Delta suka kai kan wasu bututun mai na Shell da Agib da ke Nambe a jihar Bayelsa. Sannan Ibrahim ka Almasi Garba zai kawo muku shirin mu tattauna. Amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi watsi da kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa a ɗage ko kuma a suke gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil a wannan shekara saboda fargabar barkewar annobar cutar Zika. a yau asabar hukumar ta who ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa sauya wurin gasar ko kuma soke ta baki ɗaya ba zai kawo canji kan yadda cutar ta zika ke yaduwa ba sanarwar ta who ta kara da cewa muhimmin abu da ke gabanta shine a ga yadda za a rage yawan irin nau'in wato sauran da ke yada cututtukan cikugunya da dengue da kuma yellow fever baya ga ita cutar ta zika wata wasiƙa da wasu ƙwararru 150 a fannin kiwon lafiya suka rubuta da ƙasashe da dama ta nuna damuwar cewa gudanar da gasar duk da wannan barazana abu ne da bai dace ba. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce zai mai da martani bisa tsarin matakan kariya na makamai masu linzami da amurka da kawayenta suke ginawa a gabashin nahiyar turai saboda a ce wasu hakan barazana ce ga tsaron kasar ta rasha putin ya jaddada cewa rasha za ta ɗauki tsawaran matakai domin mai da martani bisa matakan da dakarun tsaro na neto suke ɗauka yayin da yake magana da manema labarai a birnin athens inda ya haɗu da firayim ministan girka alexis tsipras a jiya juma'a Putin ya kuma yi watsi da duk wani batu kan yankin kremia da rashin ta haɗe da ƙasarta. Dangane da batun kremia muna kallon wannan batu a matsayin wanda ya riga ya wuce har abada. Wannan wata matsaya ce da mutanen na kremia suka ɗauka saboda haka Rasha ba za ta tattauna da wani kan wannan batu ba in ji Putin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wasu sabbin alkalma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar su nuna cewa an samu karin masu yin ƙaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin afirka fita algeria da libya sannan su nausa yankin nahiyar turai an bayyana alkalman ne a wani rahoto da kungiyar ta fitar waɗanda suka nuna cewa fiye da bakin haure 60,000 sun ratsa ta hamadar yankin agadas da ke jamhuriyar nijar tsakanin watan fabrairu da na afrilun wannan shekara rahoton ya kuma nuna cewa kusan kashi biyu cikin uku na yawan mutanen an gano cewa suna barin jamhuriyar niger ne zuwa arewacin afirka sannan sauran mutanen wasu wato daban kenan na komawa cikin ƙasar ne mafi aksarin bakin hauren na fitowa ne daga nigeria da niger a cewar rahoton kana sauran suna fitowa ne daga senegal da gambia da mali da kuma kamaru a ƙarshe kusan masu zanga-zanga dubu ɗaya ne suka yi dandazo tare da raira waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke san diego yayin da donald trump da ake tunani zai yi wa jam'iyyar republican takarar shugabancin amurka yake jawabi ga magoya bayansa masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da tutocin amurka da na ƙasar mexico sun yi fito na fito da 'yan sanda a birnin na san diego da ke kudancin california wanda ke da tazarar tafiya kilomita 24 daga kan iyakar mexico inda kaso mafi yawa na mazauna yankin al'ummar latino ne 'yan sanda sun ce sun cafke mutane da dama ciki har da wani mutum da ya tsallake wani shinge da aka gindaya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a baya trump ya yi kirarin cewa zai duba yiwuwar gina wata katafare katanga tsakanin amurka da mexico saboda daƙile kurarar da bakin hauro ke yi zuwa cikin amurka daga kan iyakar ta mexico Labaran duniya kenan aka saurara. Tumadalla Wata sabuwar ƙungiyar tsagira a yankin Niger Delta mai suna Niger Delta Avengers ta ɗauki alhakin wasu sabbin hare-haren fasa bututun mai na kamfanonin Shell da Agip a Nembe da ke jihar Bayelsa. Wakilin Molamid Abubakar Sakkwato yana da ƙarin bayani. wannan lamarin dai ya faru ne a shiyar nambe da ke jihar bayelsa in ji sanarwar wani harin dai na zuwa ne bayan wata sanarwa da sabuwar kungiyar ta 'yan bindigar avengers ta fitar a jiya juma'a da ke nuna cewar za ta tsananta kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na niger delta wani ɗan yankin da ke da suna barido sarino ya yi tsokaci dangane da tsanantar waɗannan hare-hare na kungiyar ta avengers first of all it is a criminal act and uh, it should not be in any way but yana cewa ne abinda zan iya cewa shine abinda yan kungiyar ta Abanjas ke yi a yanzu babban laifi ne sannan kuma ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya a iya cewa mai laifi ce saboda haɗin bakin da suke yi da kamfanonin mai su gurɓata muhalli da yanayi a yankin na Niger Delta kuma gwamnatin yar addu'a ta kaddamar da shirin afuwa ta yi abin da ya kamata domin shine ya nuna bangaren gwamnati na da laifi da kuma bangaren 'yan bindiga matakin da aka ɗauka a wancan lokaci ya yi kyau by conniving with oil companies to damage the environment of niger delta wani mai sharfi kan lamuran tsaro kuma mazauni yankin na niger delta mutare dambatta tsokaci ya yi kan wannan matsalar ta sabuwar kungiyar avengers ya ce wannan ba wani wani kalubale ne ga gwamnatin buhari saboda ita kungiyar avengers za a ci mu san da ita ba an yi mayan da shorin kungiyoyi kuma sun faɗi kudurorin su su a zahirin gaskiya kungiyar avengers ba kuwar kungiya ce ba mu kwasan kudurin su ba ba su taso ba sai da jonathan ya sauka daga mulki kaga kenan ga dukkan alamu wannan wata boko haramun ce ake neman a tasirta a kungiyar kungiyar Niger Delta wanda da mu san da ita ba ba zai yiwu ba a ce kungiya tana ta cutar da kanta cutar da jama'ar ba wata hujja yanzu a takaice ba san shugaban su ba ba san kudurin su ba ba a san ma'anar su ba me suke so in wani abu suke da shi ko wata kudurin suke da shi azisin kare gwamnati da shuran su kai a baya magana guda ɗaya ce kawai wannan kungiya in aka zo aka bincika da kyau za ga yan ta'adda ne marasa abin yi marasa alƙibla me yasa suna ina donatin shekara shida ba su raba ƙasa ba suna ina obasanjo shekara takwas ba su raba ƙasa ba lokacin ana ba su motsin kuɗaɗe ana ciyar da su ana shayar da su gwamnatin yaradowa ta ba da amnesty a je a koyo sana'a duk mutumin da yake ganin bai da aiki amma masa rajista ana ba su kuɗaɗe da ke wata. Hare-hare dai na sabuwar kungiyar 'yan bindigar yankin Niger Delta kan kamfanonin ayyukan haƙar mai ya haifar da matukar koma baya a harkokin ayyukan ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria. da Lamido masu sauraro ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai karewa. gwamnatin najeriya ta cike guraben manyan daraktoci shida a sassan labaru da tun farko ta sauke shugabanninsu yakubu muhammad ya zama shugaban talabijin na najeriya nta mansur liman gidajen rediyon najeriya hakanan cikin mukamman an nada masanin harkokin siyasa dr garba abari a matsayin shugaban hukumar wayar da kai nowa rundunar sojan najeriya ta ce mai haɗa bom na boko haram ya rasa ransa a lokacin da ya so arcewa inda wanda ya gaje shi ma ya makance don tazarɗin bom da ya fashe. we are going to the most rural local governments in the we ministan labaru Abdullahi Muhammad ke bayyana shirin gwamnati na shiga kuriyar karkara don zaɓo waɗanda za su amfana cikin tallafin rabin naira tiriliyan ɗaya. An ci gaba da takaddama tsakanin sassan PDP uku bayan rantsar da kwamitin riko na jam'iyyar Fatakwal karkashin sanata makarfe. Sanata Madu Sharif ya ce har yanzu shine shugaban jam'iyyar. Yan uwan Olisa Metu na PDP sun yi korafin kotu ta duba kadunsa kan shari'ar almudanan naira miliyan 400 don tun 2004 yake fama da ciwon laka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga lotu zuwa lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara. Yau za a ɗora ne daga inda ambasada MT Ibrahim ke bayanin cewa a zahiri yawan hukuncin kisa bai rage aikata miyagun laifuka. Kuma ko da an tarar da mutum ya yi laifi ne ya kamata a yi tunani akwai hukunci da za a iya yi mar ba wai lallai sai an yi kisa ba akwai yadda kisa ɗin ana yin kisa amma irin binciken da muka yi mun lura cewa kisa baya rage yawan laifi don akwai ƙasashe kamar china inda yake an zartar da hukuncin kisa mai yawa sosai china ba su ba mu adadin wanda aka kashe ba amma mun tabbatar china sun kashe mutane fiye da dubu da aka zartar musu da hukuncin kisa akwai kasashe kuma kamar pakistan da iran da saudi arabia har da america wanda ke sun zartar da hukuncin kisa amma kuma akwai kasashe da yawa da yake an samu raguwa a wanda aka zartar musu da hukuncin kisa a yanzu akwai kasashe 152 cikin kasashe 194 da suke majalisar ɗinkin duniya 152 sun daina kisa mu dawo ma gida za ka ce najeriya an samu raguwa mai yawa a kan waɗanda aka zata musu da hukuncin kisa a shekara ta 2014 akan wanda aka kashe su bara an saba akan wanda aka zartar musu da hukuncin kisa bara shekara biyu kenan ba ba wanda aka zartar ma da hukuncin kisa a Najeriya kuma muna fata za a ci gaba da haka doka ce wanda yake dole a tsaya a yi nazari kanta sosai ina amfanin doka da kuma hukunci shine a tabbatar cewa an rage yin laifi amma in hukuncin da ake zartarwa baya kawo rage laifi sai ma ya ƙara yin laifin ya kamata a tsaya a yi nazari sosai misali kamar waɗanda suke a satan jama'a wanda yake ya zama eh, ruwan dare nan a najeriya yanzu ba mu da tabbacin cewa in kace a dinga kakkashe su su ma ba su juya su kashe waɗanda suke kama su ba to malamai kun ji abin da ambasada ya faɗa inda ya karanta wannan rahoto nasu na kungiyar amnesty international nasiru me zaka ce kan wannan ra'ayi kai kana ganin tunda an kawo kamar tsohon dan fashin nan na najeriya lawrence anini eh. Eh, da ake magana duk da za a ga kamar an kama shi ne aka daure aka harbe amma bai hana wai fashi da makami ba eh wato wato ka bai hana ba amma misali idan a ce a bangaren shari'a za su tashi tsaye su yi shari'o'i ba tare da bata lokaci ba ba a ce an kama dan fashi ba ya ji ya kashe mutane a je a shari'a shi kusan shekara biyar shekara takwas ana yin shari'a ana shari'a to sai a ce wannan abu kashe abin din zai fa'ida amma ni a ra'ayina ina ganin cewa lalle magana idan ka kaza ka kashe mutane ai kashe kadin nan ya kamata a bashi don yana da fa'ida misali ai ka ga da a jihohin arewa ba mu san maganar amurobari ba daga baya ne magana amu robbery ya shigo a arewacin najeriya da in kaji an ce amu robbery sai dai mu je a kudancin najeriya can muke jin fashi da makami amma arewa babu shi to amma kaga duk da haka tunda aka yi wannan kisan a lokacin sojojin nan a lokacin da suka wuce can ba ai ba ƙara kashe wasu yan fashi da makami ba da a ce an ci gaba da wannan kisan a wannan lokacin in an kama yan fashi da makami a kai su cikin taron jama'a a harbe su kowa ya gani to lallai da yanzu fashi da makami ya ragu ko kusan babu shi gaba da eh na san awal sharif tun da muka kama gana na tayin ke ibrahim kamar ka da magana ra'ayi da shi saboda har kullum duk da cewa najeriya tana nuna tana tafiya a bisa tafarki ne na dimokuraɗiyya kuma kamar da suke magana wannan tsari yana allah wadai da kashe mutum to ai babban abin da za a samar shine ga wanda yake da niyan kashewan a samar da tsarin da za a koya masa kar ya kashe mutum din ya zama na cewa har an san 'yan fashin ko kuma ma ko suwaye masu kashe al'umma a koyar da su kar su kashe mutum din ba zai yi kuma su zo su yi kisa na dabbanci na rashin hankali a kasa ɗaukan mataki na shari'a a kansu ba ni najeriya a fahimta ta ba mu kai wannan matakin ba ya kamata duk waɗanda suka yi wannan ta'annati a hukunta su a kashe su alal misali yanzu idan ka zauna da da za ka samu waɗanda irin waɗannan victims ɗin kamar wannan abin bala'in ya waɗanda ya ritsa da su kama daga 'yan boko haram zuwa waɗannan 'yan zamfara wanda aka kashe mai nasa ko ya ga abin mararan ya tsallake rijiya da baya ka ba shi shawara ka ce to yanzu gwamnati ta fito da tsari ko kuma ana so a soke dokar hukuncin kisa ina ganin zai ga kamar mai ba'a ne saboda haka ya kamata su maharan ko 'yan ta'addan ko masu laifuka a koyar da su aibin wannan halayyar nasu su zama mutanen kwarai a dina ya zama na cewa ba a samu kisan ba ballantana a yi tunanin kada a kashe su to ni gaskiya ni ra'ayina ina ganin duk irin wannan matsalar da ake samu ma shine wajen shari'a san zuciya san rai ta iya yiwuwa mutum din ya kashe kawai ana ganin dan wani ne ko dan gata ne ko ya isa kawai sai a gan shi yana yawo wani an je an daure shi wata biyu wata uku wani shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya fito cikin gari ya ta yawo kuma an ga zahiran ya kashe mutum to kaga wannan dangi da yan uwan waɗanda aka kashe din za su ta kallon sa suna jan haushi wani ma in ya fakaice shi a lungu ya ga daga shi sai shi zai ce bari in ɗauki fansa to kaga daga haka kaga an samu taɓarɓarewar al'umma amma duk wanda ya kashe mutum da gangan da ganganci saboda wannan masifu dan kawai sa ransa ya kamata shi ma a masa hukunci ni a ra'ayina ni na da sabanin ra'ayi da su gaskiya wato awal in ka duba gun zai baka mamaki a cewa dan Najeriya ko ma dai dan ta'adda a Najeriya zai ɗauka ya kwantar da ɗan uwansa ɗan adam ya yanka shi ah, wato eh, kai kana ga ni sai ni mamakin wai a lokacin anya suna ma cikin hayyacinsu kuwa ko eh. kuma dai tsabar mugunta ce kawai irin ta adam kekashewar zuciya ne da mugun nufi ai in ka lura ko matasa shi sa zaka ga matasa in suna fada zaka ji wani na cewa wallahi zan zama ajalinka a lokacin zuciyarsa ta riga ta bushe kawai shi yana ganin ma ya kashe ma ba komai ba ne to gaskiyar magana akwai muguwar zuciya yanzu kamar mu da ni yanzu ko ƙadangare ka kashe kusa da ni sai na ji a jikina saboda tausayi ba zan iya ba to kaga ballanta na hatta kai ga a ce zaka kashe wani wai dan adam ma mai rayuwa a duniya ai babu daɗi saboda haka wato kekashewar zuciya ne da mutuwar zuciya kuma da rashin tarbiyya da kuma rashin sanya halaye nagari a cikin zukata wannan ya taimaka gaskiya aka samu lalacewan al'amura ga mutanen da suke ɗaukin irin wannan kashe-kashen al'umma nasiru gambo malumfashi na gato wannan haka ne mutane kansu suna bukatar kamar hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa ko kuma in ce tun daga jadawali na karatu na makarantun firamare yadda da akwai darasin na social studies ana koya mutane ɗabi'un kishin ƙasa da kuma tsoron allah da nuna mutunta makwabta wato al'adunmu ne muka bari tun a baya shi sa muka samu kanmu cikin wannan mugun hali da muka samu kanmu na kashe-kashen mutane na sace-sacen kudin gwamnati da abubuwa iri-iri ga sunan kana gani mun bar al'adunmu saboda al'adunmu duk inda ka je ko ina a ƙasar nan ta najeriya ko ka je kudancin najeriya ko arewacin najeriya kowane suna da al'adu kuma al'adun na namu musamman suna da kyawu wasunsu da mafi akasarin al'adun nan suna da kyawu sai muka zo mun waye gari gaba ɗaya al'adun nan mun aje su mun ɗauko wasu al'adu ba ma al'adu wasu ɗabi'u waɗanda ba su da guri gaba ɗaya a cikin rayuwarmu mu na 'yan najeriya ko kuma matsayinmu na 'yan afirka ba su da guri sai muka ce za mu sa musu guri muka musu guri muka aje waɗancan waɗanda muka gada wajen kakanni da kaka da kakanni a wajen su muka gaji su sai muka aje su muka ɗauko waccan dabi'u muka zo muka ɗora muka sa a wuyan mu muna yawo da su shi yasa muka samu halin da muka samu kanmu a yau. The Voice of America, VOA. Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na jama'atu Nasiru Islam Sheikh Dr. halid Aliyu Abubakar wanda zai karasa jawabinsa da kuma rabaran dan juma Adamu na majami'ar Ikwa da ke kanan dabo wanda shi ma zai karasa nasu jawabin ga Sheikh halid. Dole ne mu kula mu kuma lura yana da matukar muhimmanci lallai mu ba da goyon baya a inda shugabancin ƙasar nan yake ta ƙoƙari sai ya karaɗe duk ƙasashen duniyar da yake tunanin cewa an kwashe kuɗin al'umma an je an ɓoye cewa ai yi ƙoƙari a dawo da su lokacin taron da aka yi na ƙasashen duniya don a yi ƙoƙarin kushe cin hanci da rashawa da kuma neman hanyoyin da za a daƙile wanda har shi prime minister na ingila har ya zargi najeriya da kasar afghanistan cewa su suka fi kowa tsananin cin hanci da rashawa da kuma badakalar wadaƙa da kuɗin wato gwamnati shi shugaban wannan ƙasa abinda kawai ya ce shi ya ji bai inkarin wannan amma ai cin hanci da rashawa da fasadi da ɓanna kamar aljani ne mai kayuwa da yawa sai ka ganshi ta sai ka ganshi ta can cewa to ku kuma da kuke cewa haka din to ku da ake ba ku kuɗin ku karɓa to ku dawo mana kawai kamar ka ce ne satar kala biyu ce akwai ɓarawon tsaye da kuma na zaune to saboda haka in ɓarawon tsaye ya yi sata to na zaune da ake ba shi ya karɓa to da Allah in yana so ya nuna shi mai adalci ne kuma wanda bai cin hanci da rashawa to ya dawo wa da wato kasar mu dukiyar ta to aka ɗiba lalle lalle ya zamanto tunanin mu shine hanyoyin da za a bunƙasa to lafiya da kuma wato zaman lafiya don haka da kuma yawaita addu'a da neman yadda Allah zai kawo mana sauki a cikin wato ƙasarmu har yanzu irin waɗannan wato raɗaɗi na canji da ake samu wannan ɗabi'a ce ta rayuwa amma in aka zurfafa tunani za a ga alamar juma'a tun daga laraba ake ganewa kuma insha Allahu da alamar cewa waɗannan abubuwa za su zo su wuce. har yanzu abubuwa na firgici da tashin hankali da suke barazana ga wato tsaro a wannan kasar mu ko irin wannan yarfe wayannan a ce wannan kabila ne musamman inda aka sa wato fulani a gaba cewa suke kaza suke kaza wanda kuma za a ga cewa wato har jami'an tsaro kamar kwamishina kamar shi babban spetin 'yan sanda ma na najeriya ai kaga wani wurin ya yi sun yi inkarin ma cewa ba su ba ne abubuwan sannu a hankali dai akwai masu shiga bultu don su bata wasu mutane to duk dai abin da ya kamata ni sai mun tabbatar don kar a jefa wasu cikin tashin hankali to na haka lallai lallai mu zamanto tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya ya zamanto mun sa ƙasar mu a gaba da matafatan alheri da addu'a ga shugabannin mu su ma kuma shugabannin fa ba barin su za a yi ba su ma fa su ji tsoron Allah kuma lallai su kasa kunnuwa su bude idanuwansu su ga menene yake faruwa su ji kuma menene mutane suke faɗi domin ran da ya zamanto kai baka tafiya tare da al'ummar ka kuma zai zamanto abin akwai wahala dan haka a ciza ne a hura karka ce dan ni ke da wato wuƙa da nama na gwamnati to ya zamanto kai ma kai tunanin inda kai ne talakan kuma shine shugaba fa wancan to saboda haka sai ya zamanto matakan gwamnati su ma su zamanto akwai akwai tausasawa ciki akwai kuma numfasawa dogon numfashi a dubi ya raɗaɗin yake ya sauƙin yake duk sai a tafi tare ko da yake dama shi gyara fa za a yi wani lokaci sai an yi barna abin nufi shine matsalan yanzu mutum ne a ɗora karayarsa sai aka ɗora ashe ba a yi ɗorin daidai ba to kaga fa in ana so a gyara ɗorin sai an sake karya kafa to kaga gyara ake so a yi amma sai an yi abin da yake mai kama da ɓanna a koma shi ma rabaran dan juma ya ce addu'a ga shugaba ta fi gunaguni amfani ga al'umma matsaya tsaya mu fuskanci abin da muke fuskanta muna samun kanmu a cikin matsaloli da dama idan muka dubi kasuwanninmu na arewacin najeriya gobara ga ta wannan wata annoba ce wadda allah ne kadai ya gane sirrin abin irin nan har yanzu dan kwanka mutum kuma yana iya jeba ga cikin wata matsala wadda kana fama da ita mu koma ga ubangiji allah na tabbatar cikin waɗannan addinai duka guda biyu na taba wannan magana cewa babu wani addini wanda yake koyar da mabiyansa zancen rashin zaman lafiya kowane addini yana kira ne a kan a tare a zauna lafiya a kowane lokaci domin shi kansa addinin baya ci gaba in babu zaman lafiya to idan haka ne menene zai sa wani daga wani bangare ya zo yana tsokanar wasu don kar a zauna lafiya mu a cikin littafin sarki muna da gurare da dama da suka koyar da mu cewa mu zauna lafiya da junanmu har ma yesu almasihu cikin koyarwarsa ya ce makiyanmu ma mai musu addu'a wannan shi ne abin da kullum mukan yi mukan yi addu'a domin waɗanda suke nuna tsarara ba sa tsoron mu haka kuma game da zancen kame-kame da ake a ƙasar nan a ce wancan ya ci kuɗi wancan ya ci kuɗi a kama shi to har yanzu abin da yake damun talaka ne mutanen nan da ake kamawa ana cewa an karbo kudin sai ka ji kudin ma harshe ma ina faɗar su da nauyi domin wasu kudi ne masu ɗimbin yawa za ka zo kai tunani akan waɗannan kudi ya wanda ya ɗabe su zai yi amfani da su ya zai yi da su to amma har yanzu ana cewa an karbo talaka bai gani a cewa an karbo din ba to abin da ya kamata su yi idan ma an karɓi kuɗin ga wanda ya ci kuɗin to bari a yi aiki da shi inda talaka zai gane cewa lallai yanzu fa ya tabbatar an kwato kuɗin da ake cewa nasa ne domin ya gani a aikace mu kuma talakawa mu taimaka da ita gwamnati duwa domin muhammadu buhari ba fara zai abu shi kadai sai ba da taimakon allah domin Allah ne ya ɗora shi kan mulkin da haka mu ma da muke ganin cewa kamar shi kadai ne zai iya wannan irin abun nan ne da ake ja in gida mai kan turuwa matsaya mai masa addu'a yadda Allah zai taimake shi yadda Allah zai tokare shi yadda Allah zai ba shi hikima yadda zai Allah zai ba shi hakuri da jimiri cikin aikin ya rungumi aikin da Allah ya bai da zuciya guda ɗaya abin da ya kamata ya yi kawai in ba tare da mu ba ba zai iya komai ba idan muna masa gunaguni to wannan gunagunin zai taimaka shi ma ya zama cewa abin da ya kamata ya yi wa kasar ba shi zai yi ba kuma ba laifinsa ba ne mu ne mu 'yan gunaguni saboda haka mu tsaya mai masa addu'a mu a kullum a coci mukan yi kokari mu yi wannan addu'a. Jalla allazi wahidu. Rabbana ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai ka yafe mana. Rabbana majidu ya ilahuna ahadan. mana ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta yi watsi da kiraye-kirayen da wasu ke cewa a ɗage ko kuma a soke gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil a wannan shekara saboda fargabar barkewar annobar cutar Zika. a yau asabar hukumar ta who ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa sauya wurin gasar ko kuma soke ta baki daya ba zai kawo canji kan yadda cutar ta zika ke yaduwa ba shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce zai mai da martani bisa tsarin matakan kariya na makamai masu linzami da amurka da kawayenta suke ginawa a gabashin nahiyar turai saboda a cewarsa hakan barazana ce ga tsaron kasarsa putin ya jaddada cewa rasha za ta ɗauki tsauraran matakai domin mai da martani bisa matakan da dakarun tsaro na neto suke ɗauka yayin da yake magana da manema labarai a birnin athens inda ya haɗu da prime ministan girka alexis tsipras a jiya juma'a pitun ya kuma yi watsi da duk wani batu kan yankin crimea da rashin ta haɗe da ƙasar ta masu sauraro da takaddatun labarin muka zo ga karshen shirin mu na yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 na safiya a gogon najeriya yanzu a madadin mahmud lalo da caleb geta da ibrahim alfa ahmed ne ke cewar a huta lafiya